يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا سايك داود موانا رانا تجمعة ترى قوات رمضان ألف دريه دا تلاتين دا ترى وجتي ليلي دا عشرين دا بيار قوات مايو شكرة تدبو بيو دا قوم شاتفس منا نأشكين يدن الله da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani wato suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a kan aya ta arba'in da hudu. ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa baya zalunci bai san azzalimai bai shiryar da su sannan kuma ba za su kubuta ba hasalima ya sanya zaluncin ya kasance tsakanin mu abu ne haramtacce shi yasa ya tabbata a cikin riwayar muslim rahimahullah a cikin khutba ta hajjatul wada' wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gabatar yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram da jinoninku da dukiyoyinku da mutuncinku dukkan su haramtacce ne sannan a wata riwaya kuma yace al-muslimu akhul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la kada ya zalunce sa kada ya wulakanta sa sannan kuma kada ya tozartar da shi don haka sai muka rufe tafsirin jiya da maganar shekul Islam Ibn rahimahullah Allah subhanahu wata'ala yana kafa daula matukar ta tsayu akan adalci ko da ko ba musulma ba shi. sannan yana wargaza ƙasa wacce ta mai da zalunci jarinta abin mu'amala tsakanin da ko ta kasance musulma ce to haka shi ma musulmin idan zai kasance azzalimi ya dinga mu'amala da zalunci ba zai yi kadari ba ba kuma zai yi karko ba Allah subhanahu wata'ala zai wargaza shi ya wargaza kayansa ya wargaza aniyarsa sannan zai taimaki wanda ba musulmi ba matukan ba zai yadda a zalunci ba kuma ba zai aiwatar da zaluncin ba to anan ne muka kwana yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 45 a cikin wannan sura malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة مِنَ النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله سبحانه وتعالى يتي ويوم يحشرهم النبي كأنبتي والنين عند الله سبحانه وتعالى زي تتركوا لي كافرنا ko kuma ya tara dukkanin halitta gaba daya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada kowa zai halacci wannan farfajiyan ta na alqiyam idan aka taru ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar za su tattaru sai ya zanto kamar kai kace ba su yi rayuwar duniya ba face yini daga cikin sa'a guda daya wato dukkanin iya tsawon rayuwar da dan adam yayi idan ya mutu aka taso shi ya zo ya halarci fadan alkiyama sai ya ga da rayuwar duniya da kwanciyar kabari kamar kai ka ce kiftawa ce da bismillah ayoyi da dama a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya jaddada irin wannan ma'ana ki annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagun fahali hulaku illa alqaumul fasiqun sannan in ka gangara kai kasacen يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا, ساعة إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا illa عشية أو ضحاها duka kowa duk tsawon shekarun da kai duk tsawon kwancin da kai a cikin kabari da an busa kaho ka taso sai kai tsammanin kaman kwanciyan kabarin nan wato sa'a ce guda ɗaya daga cikin wani yini Allah subhanahu wata'ala yana nan kidaye da wannan yana nan lissafe da wannan a lokacin da yake ba mu labarin wani bawan Allah a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin daga kwanciyansa da shi da jakinsa da abincinsa sai da ya shekara ɗari ya mutu amma bai sani ba da aka busa ƙaho aka tashe shi aka ce kam labista ƙala labistu yawman au ba'da yau Ya ce ai na kwana ne kawai kwana ɗaya ko ko kwana ɗaya da yini ko ko rabin yini ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce balla bista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin aka dinga karanta masa ga ka nan ga ka nan ai wannan wuri da kake ganin kanka din nan shekaran ka 100 to shi sa ya zo a cikin Isra'iliyat an ce annabi abinda mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya tambayi annabi nuh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai ne kafi annabawa tsawancin shekaru kuma kai ne kafi su tsawon shekaru na da'awa domin ya shekara walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara dubu babu 50 yaya ka tsinci duniya yace yadda na tsinci duniya kamar wato daki ne mai kofofi guda biyu zaka shiga ta nan sannan ka fita ta nan Su haka za a waye gari gaban Allah subhanahu wataala na alqiyama duk tsawon shekarun da kai duk iya kwanciyar da kai a cikin kabari haka za a zo Allah subhanahu wataala na cewa yawma yunfaqu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما za a tashi ana jayayya tsakanin waɗanda ba musulmai ba ai mun muna tunanin kai mun mayi kwana goma a wannan wuce a ai sai wani wanda ya fi su hankali da daidaicin ra'ayi ya ce ai wannan wurin tsawancin kwanan da kuka yi a ciki bai fi ni guda ɗaya ba alhali kuma za ka gauniya shekara dubu da mutuwa wani zai shekara dubu biyu da mutuwa sannan a tashi alkiyama wani zai shekara dubu biyar da mutuwa sannan a tashi alkiyama amma da wanda ya mutu yau da wanda ya mutu jiya da wanda zai mutu gobe da wanda ya mutu ɗazu duk kowanne idan aka busa ƙaho ya tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala zai yi tsammanin cewa wato wannan kwanciya da ya cikin kabari bai yi kwanciya da ya wuce awa ɗaya ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawma yahshuruhum ka ambaci wannan yinin da Allah zai tattara su ka allam yalbatu kamar kai ka ce ba su zauni kabari ko kuma duniya ba illa sa'atan min nahar face sa'a daga cikin yini guda daya yata'arafuna bainahum suna sanayyan juna tsakaninsu da zai san ubansa uba ma zai san ɗa kaka za ka san jikanta aboki zai san abokinsa ƙawa ma za ka san wace ce ƙawarta ya yara na bainahum suna sani tsakaninsu to amma wannan sanayya ba zai amfani ba ne Allah subhanahu wataala yace qad khasira alladhina kadzabu bi ƙawa illa. lallai haƙiƙa waɗanda suka kakkaryata da haɗuwan Allah subhanahu wa ta'ala ra'al qiyama sun riga sun yi asara sun taɓe wa ma kanu mutadin waɗannan ba su kasance shiryayyu ba shi yasa duk abinda mutum zai daga cikin mu ya lura duk abinda zaka yi ka nemi yaddan Allah subhanahu wa ta'ala mujirmai za su zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala suna ta takurza ana sa'insa wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a mujrimai za in aka tashi alkiyama za su ce wallahi mu ba mu zauni komai ba a nan duniya ko kokwanciyanmu na kabari idan ba sa a guda ɗaya ba shi yasa duk mutumin da bai bi Allah ba subhanahu wataala Allah ya jingina asara zuwa gare shi a wasu ayoyi can idan ka duba Allah subhanahu wa ta'ala ce alladina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaga waɗanda suke warware alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala bayan an kulla shi sun dauka cewa za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka amma ba su yi ba alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard sannan suna raba abin da ke tsakanin su na zumunci kuma suna banna a doran kasa to Allah subhanahu ta'ala ce waɗannan su ne waɗanda suka yi asara sannan idan ka koma can cikin suratul an'am daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina aka zuwa gare su wato iyayen da suke kashe ƴaƴayensu ko dai gudun talauci ko kuma saboda surkulla ko da wani abu daban قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله wato suna kashe ‘ya'yayensu ba don wani abu ba ko dai don gudun talauci ko kuma a'a saboda gudun wani abu da zai same su wanda yake wani mutum ya daura su akan hanyar da yake ba daidai ba to waɗannan gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya kira su waɗanda suka yi asara haka duk mutumin da zai amince matalalar Allah Allah subhanahu wata'ala ya baka lafiya maimakon karibaci ribaci lafiya wurin bautan Allah sai ka koma ka shanta Allah ya baka dukiya maimakon karibaci ribaci dukiyar wurin ɗaukaka addinin Allah subhanahu ta'ala sai ka shanta Allah ya jingina asara zuwa ga waɗannan mutane afa aminu makrallah wai sun sun amince wa talalar Allah ne subhanahu wata'ala fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun babu waɗanda za su amince ma talalar Allah subhanahu wata'ala face mutanen da suka yi asara haka kuma akwai wasu mutane waɗanda za su zo za su raina kansu ran alkiyama su ma Allah subhanahu wata'ala ya jingina nadama da asara zuwa gare su lahu maqalidus samawati wal ard والذين كذبوا كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون Allah shi yake da taska shi yake da makullan sama da ƙasa kaga waɗanda suka mutu alhali suna ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala to waɗannan su ne suka yi asara a don haka duk aikin da mutum zai yi ya kamata ya duba ya ga aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wanda Allah ya shiryar da shi ya taimake shi akan musulunci idan Allah ya taimake shi ya mutu akan wannan tafarki ta yi wuya zanto ba zai kasance cikin waɗanda suka yi asara ba man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun don mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi akan hanyar musulunci wannan shine shiryayye wanda Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi to waɗannan su ne waɗanda suka yi asara shi yasa ce qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah ma kanu mutadin lalle haƙiƙa waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala waɗannan sun yi asara sannan ba su kasance daga cikin mutane waɗanda yake shiryayyu ba malamai sun yi bayani ƙarƙashin wannan aya sharaɗin barrantuwa da kuma fita wato daga asarar Allah subhanahu wa ta'ala wato shi ne a samu sharaɗa guda hudu sharaɗi na farko shi ne imani na biyu shi ne ainihin ayyuka kyawawa na uku shi ne wasiyya da gaskiya sannan na hudu shi ne wasiyya da haƙuri wannan suratul asli gaba ɗaya ta tattara waɗannan sharaɗa guda hudu Allah subhanahu wata'ala ya rantse da zamani yace wal asr ina rantsuwa da zamani ko kuma ina rantsuwa da sallar la'asar sabanin malamai innal insana lafi khus lallai dukkanin mutum gaba daya ya tunjuma ya fada cikin asara to amma sai ware a cikin mutanen duk mutumin da zai tattara sifofi guda hudu wannan ya fita daga cikin asara illal ladina amanu imani shine da farko wa amilus salihat sannan aiki na biyu shine sharadi na biyu wa tawasaw bil haqq suka yi wasiyya tsakanin su da gaskiya sharadi na uku wa tawasaw bis sabr sannan suka yi wasiyya tsakanin su da hakuri don mutumin da ya tattara waɗannan sharda guda hudu ya fita cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya jingina asara zuwa gare su sannan idan ka koma cikin suratul tin Allah subhanahu wata'ala yace summa radadnahu asfala safilin sannan muka maida mutum mafi kaskancin kaskantattu amma cikin kaskantattun sai ya ware sifofi guda biyu illal ladina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun sai dai waɗanda suka yi imani sannan suka aikata ayyuka na kwarai to waɗannan suna da sakamako da kuma lada wanda yake ba mai karewa ba to amma ina waɗanda suka tattara waɗannan sifofin shine abin tambaya shin akwai masu imanin cikakken imanin idan an yi imanin akwai masu aikata ayyuka nagari to in ko an aikata ayyuka nagari din shin an yi wasiyya da gaskiya idan ko an yi wasiyya da gaskiya, an yi wasiyya da hakuri saboda sau da yawa zaka ga wato mutum yakan iya yi maka wasiyya amma ba da gaskiya ba yakan iya maka wasiyya amma kuma ba da haƙuri ba to duk mutumin da bai tattara irin waɗannan sharuɗa ba Allah subhanahu wata'ala ya jingina asara zuwa gare shi muna fata Allah ya mana tsari na'am وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم الله شهيد على ما يفعلون الله سبحانه وتعالى yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi ka yi haƙuri akan abubuwan da mutanen nan suke gabatarwa wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum in har za mu nuna maka wani sashin abinda muke yi wa mutanen nan alƙawari da shi na azaba a rayuwarka kenan kana raye a wancan aya ce fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyallaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun in zamu nuna maka abinda muka yi ma mutanen nan alƙawari na azaba koda kana raye aw natawaffayannaka ko kuma a bayan ranka bi ma'ana abinda muka yi musu alƙawari na azaba ko da kana raye ko da ka mutu wannan al'amari ba za a sauya shi ba fa ilaina marji'uhum duk dai abin idan ya kare ya je dawo gare mu makomarsu take summa Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan Allah subhanahu wata'ala mai sheda ne game da abin da suka kasance suna aikatawa idan ka koma can cikin ghafir Allah subhanahu wata'ala ce fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un wato kai hakuri idan da zamu nuna maka abinda muka nuna musu ko a gaban idanka kana raye ko ko bayan mutuwarka to ka sani cewa ba su da inda za su sukuce mana waɗannan mutane gaba ɗaya makomarsu tana gare mu subhanahu wata'ala haka irin wannan magana akwai ta a can cikin wasu rori wa in ma nuriyannaka ba'd na na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alayka al wa 'alaina al ko dai ya zanto kaga abin da zai same su kana raye ko kuma ya zanto baka nan za a kama su naka kawai isarwa kuma mu ne masu binciken ayyukan waɗannan mutane don haka duk abin da mutum yake aikatawa kada ya yi tsammanin cewa wani abu ne wanda zai kubuce ma Allah subhanahu ta’ala falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa matalan lil akhirin Allah ya ce a lokacin da suka yi da ba daidai ba a lokacin da suka saba wato aka umurce su da abin da ya kamata ba su yi ba don haka sai muka halakar da su gaba daya irin wannan zaka ganshi a wurare da dama walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun can kuma yace inna minal mujrimina muntaqimun lallai zamu hukunta ainihin mujrimai zamu azabtar da su zamu kona su zamu sakanya musu da abin da ya dace a sakanya musu don haka wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum idan har zamu nuna maka wani sashin cikin abin da muke musu alkawari a rayuwarka auna tawaffayanna ko ko mu anshe ka baka nan mu kama su da laifi fa ilaina marji'uhum makomarsu tana gare mu thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan Allah subhanahu wata'ala mai shaida ne akan abin da suka kasance suna aikatawa na'am ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى ولكل أمة الرسول قوة الأمة دكغني Allah subhanahu wata'ala ya aike manzo a cikinta ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya aike wa kowace al'umma manzo, manzan nan kuma abin da yake kira ku bauci Allah subhanahu wa ta'ala sannan ku raba kanku da bautan gumaka. Shi sa a wata aya can yayi bayanin dukkanin annabawan nan gaba ɗaya wato sukan zo ne da da'awa guda ɗaya ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون دكا أنبا ونن قبادا kowane annabi ya zo yana kiran mutane ne zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani lisani liyu bayyana yubayyana Allah yakan aiki kowane annabi da yaran mutanansa saboda mutanen su gane irin saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan manzo da shi shi yasa Allah yake cewa anan wa li kulli ummatin rasul ga kowace al'umma wato akwai manzo wali kulle qaumin had kowane mutane suna da wanda aka ɗaura ya shirye su fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo da abinda yazo da shi malamai sun saba anan shin maganan ta koma ran alqiyama ne ko ko a'a ana magana ne a nan duniya malamai suna da maganganu guda biyu wasu ce fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo da abinda yazo da shi a nan duniya wasu suka ansa wasu ba su ansa ba to qudiya bainahum bil qist za a karkare ai hukunci tsakanin su ran qiyama da adalci wa hum la yuzlamun su kuma ba mutane bane waɗanda za a zalunta wasu daga cikin malamai suka ce a'a daga nan abinda ake magana maganar ta karkata ta juya ran qiyama wa li kulli ummatin rasul ga kowace al'umma manzo kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace a can sama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wato kowace al'umma tana da manzo idan manzon nan yazo ya isar to fa idza ja'a rasuluhum idan manzon yazo ran al-qiyama qudiya bainahum bil qist za a karkare tsakaninsu da adalci wahum la yuzlamun su kuma ba mutane bane waɗanda za a zalunta wannan kuma tafsiri ya fi karfi saboda Allah subhanahu Ta'ala yana cewa a can fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi rasulin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya kake gani idan muka zo ma kowace al'umma da manzonta sannan muka zo da kai ka zame mai shaida akan waɗannan al'ummomi gaba ɗaya? saboda al'ummar da suka gabace mu za su zo suna sa'in sa gaban Allah subhanahu wataala za su ce ma ja'ana min bashirin wala biyar. ai mai gargadi bai zo mana ba mai bushara bai zo ba sai shi annabin nasu na wanda aka aika zuwa gare su ce a ah, faqad ja'akum bashirun wa nadhir ai hakika mai gargadi ya zo sannan kuma ainihin mai bushara ya zo ko kuma Allah subhanahu shi shine zai mai da musu da martani su ce a'a ba wanda muka gani sai a ce kuna da a ce manzo ya zo su ce bai zo ba to mu sai a zo da mu mai shaida akan manzannin sun isa sannan shi kuma annabi sai ya zo ya shaida akan wannan al'umma akan cewa ya isa sallallahu alaihi wa alihi wa a don haka kowace al'umma tana da manzonta idan manzon ya zo za a karkare tsakanin mutane da adalci wa in min ummatin illa qala fiha nabiy babu wata al'umma da kake gani face Allah subhanahu wata'ala sai da ya aika manzo a cikinta sannan kuma yakan ce a can wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba wata al'umma da Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da ita face sai ya aike mata da manzo idan manzon yazo eh abin nan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira wa kam ahlakna min al-qurun min ba'd nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira kowace al'umma da ka gani gaba daya in ka duba qur'ani duka gaba daya wa ila adin aqahum hudan قال يا قوم اعبدوا الله a ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم kowace al'umma da ka gani Allah subhanahu wa ya aike manzo a cikinta amma daga cikinsu akwai wanda ya ansa wannan da'awa daga ciki kuma akwai wanda ya bijire ce ba zai ansa ba Na'a. ويقولون متى هذا الوعد إن To Allah تو الله سبحانه وتعالى yayi bayanin damuwan mutanen nan har kullum wato shine challenging su zo su tirke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi al'amarin tashi alkiyama. ire-iren waɗannan ayoyi sunna na su a cikin Alƙur'ani. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا باسو da wata magana mu dai kullun kana mana barazana kana mana gargadi ce mana akwai wani yini kana nufin ma kace idan mutun ya mutu ya zama turbaya za a tashe shi bayan wannan shine sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' 'ala al ghayru yasir azabar idan ta sauka ba ta da sauki akan kafirai don haka sun dinga tambayan annabi alaihi salatu wasalam yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah kullum ba su da magana tashin alkiyaman nan da kake ta magana kana ta farmatawa yaushe ne za a yi yas'alunaki anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha kai ma ai baka da wani baka san komai ba game da abin da tashin alkiyama baka da masaniya akai amma ka gaya musu cewa alkiyama tana nan za ta zo za a tashe ta kowa zai ga irin abin da ya aikata shi yasa anan ma suka sake maimaitawa wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin suna cewa da kai wannan alƙawari da kake mana bayanin na tashin alƙiyama wai ka ce wai idan mutum ya mutu wai ya zame turbaya wai za a tashe sa wannan lokacin wai a iya sanin ka yaushe ne suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa idan ka koma cikin surori da dama ma yanzuruna illa sa'atan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun a can cikin yasin ai ba wani abu bane suke duba face tsawa guda ɗaya tsawon nan idan ta sauka za ta ƙarar da su gaba ɗaya sannan sai su tashi suna jayayya can kuma idan ka koma waya quluna mata hadha wa'adu in kuntum sadiqin qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi kuntum tastajilun wato ba mamaki Allah ya rufe muku wani abu ne wanda kuka kasance kuna jayayya ku ba ku sani ba amma wannan alkiyama za ta zo tashin alkiyaman nan dole ne ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما الغيب عند الله وإنما أنا نذير مبين كشي سن ونا وني الأمرين وندي يكي ولين الله سبحانه وتعالى ني كوي ba wani abu bane gare ni face dan sako kuma na isar na ga muku za ta shal qiyama ba su gaji ba in ka koma cikin anbiya sun nana ta irin wannan tambaya waya quluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin alqawlin nan wai da kake mana barazana kana gargadi yaushe ne law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun bal ta'tihim baktatan fala yastati'una raddaha za ta zo musu ne ba zata idan ko ta zo ba za su iya maida ita ba a lokacin kuma kowane mutum gaba ɗaya shi kenan duk abin da ka riga ka gabatar shi kenan za ka nemi ka ce ina ma a ce za a koma amma kuma a lokacin nan fatal awan lokaci ya riga ya ƙare shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi yayi bushara cikin hadisin udaifa radiyallahu an yace nahnu al-akhiruna as-sabiqun mu ne na ƙarshen al'umma kuma mu ne na farkon al'umma Yau يوم القيامة رانا القيامة المقضي لهم قبل الخلائق موني ودن ذا أفاره كنت تكانمو كافين سورا الأمومي muka مكزوا ƙarshe, amma duk sai an gama hukunci tsakaninmu gaba ɗaya wanda zai shiga wuta Allah ya tsare ya riga ya shiga wanda zai shiga aljanna ya riga ya shiga sannan sai a kira sauran al'ummomi su ma sai a zartar musu da hukunci shi yasa duk mutumin da ya tsinci kansa akan tafarki na islama babu abin da zai ce sai dai ya ce kamar yadda muminan farko suka faɗa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya daura mu akan irin wannan turba idan bacin taimakon Allah ba mu kasance masu shirjuwa ba saboda babu karfi babu dabara babu wani lissafi a ciki kafin kanka ne kai musulmi amma kana nan zaka ga wani yazo a ce ai bai shiga musulunci sai an bashi kalma kai wane ne baka kalma ka tashi ne a gidanku kaga ana sallah mahaifanka musulmai ba mamaki mafi yawancin mu ana haka muka tashi muka gani kadan ne zamu ce wanda yake son musulunta to dan haka wannan taimako ne Allah subhanahu wataala ya maka sai ka yi kokari ka nemi taimakon Allah ka ta wannan taimako da Allah ya maka qul la amliku قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to mutanen nan da sun san abin da suke tambayan kada ba su tambaya ba saboda a wannan yinin akwai mutumin da zai zo ma'aunin shi a cike akwai mutumin da zai zo ma'aunin shi a tauye fa amma man faqulat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu ayatina yuzlimun waɗanda ma'aunin su zai zo idan an auna shi kaman ba ai awo ba to sune waɗanda suka karyata ayoyin mu wato su ne waɗanda suka kasance suna zalintan kansu idan ka gangara can ƙasa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya don mutumin da yazo ma'auninsa a cike to Allah subhanahu wata'ala ce wannan yana cikin wata rayuwa yardajiya Allah ya yarje masa rayuwar shi ma ya yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sannan wanda yazo ma'auninsa a sake babu nauyi to wannan ba shi da wata uwa ita ce hawiya sai Allah ya tambaya wato wa ma adraka ma hiya menene ya sanar da kai abinda ake ce ma hawiya narun hamiya wata wuta ce mai tsananin ƙuna ita ce ainihin zai lazimta ita ce za ta lazimce shi don haka ba shi da wata uwa wacce in ya jira kadi zai koma cikin wurinta sai wannan wuta don haka to ka gaya masu ni wannan tambaya da kuke yi la amliku li nafsi darran wala naf'a ni innan bana iya mallaka wa kaiwa kaina cuta ko kuma amfani wato ba zan iya tsina nama kaina cuta ba ba kuma zan iya baiwa kaina amfani ba kamar yadda ya faɗa a can cikin suratul a'raf qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah wala kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair idan da kace na san gaibi da na yawaita ma kaina alkhairi wa ma masaniya su da cuta ba ta same ni ba don haka da wannan aya da wancan suke nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba sai abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi don mutumin da ya ce maka annabi alaihi salatu wasalam ya san gaibi ya faɗa maka ra'ayinsa ne saboda akwai mawaqif abubuwa da dama waɗanda suka faru suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba sai abinda Allah subhanahu wa ya sanar da shi ga al hudaybiyya a lokacin da aka zo za a yi sulhul hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki Usman ibn Affan radiyallahu an yace ka je domin kai ka san mutanen nan sun san ka kana da dangi a cikin garin makka sannan kuma kana da mutunci da ansuwa a cikin garin makka ka je ka gaya musu ba rikici ya kawo mu ba mun zo ne mu aiwatar da umra kawai in mun yi umra za mu koma sai labari ya iso cewa ai mutanen nan sun kashe usman radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fusata yace to jama'a tunda labari ya zo akan usman radiyallahu anhu an kashe shi yanzu ku zo nan ku ɗaura hannunku kowa ya yi mubaya'a babu wanda zai koma cikin iyalinsa sai wanda Allah ya nufa abinda nake so in nuna a nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi a lokacin da labarin ya zo sai ya ce da mutane a kowa ya kwantar da hankalinsa Osmanu yana raye yana wuri kaza ba kashe shi aka yi ba amma cikin fushe ce kowa ya zo ya yi mubaya'a ya ɗaura hannunsa ashe kaga da wannan muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ghaibi ba sai Allah subhanahu wataala ya sanar da shi don haka qul amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah kace da mutanen nan ni a matsayina na annabi dan sako bana iya tsina na makaina bana iya mallaka makaina cuta bazan iya mallaka makaina amfani ba sai dai abinda Allah subhanahu wataala ya so likulli ummatin ajal kowace al'umma da kake gani tana da iyaka idza jaa ajaluhum idan iyakar al'umman yazo fala yasta'khiruna sa'a Allah subhanahu ta’ala ba zai jinkirta musu yini ɗaya ba wala yastaqdimun sannan ba za su gabaci wannan lokaci nasu ba wato kowane ɗan adam da ka gani a cikin mu a lokacin da aka haife shi kamar yadda na yi bayani na buga misali wato irin na hankali na ce kai kullum idan aka haifo ka kana bunƙasa kana girma a gaban iyayenka amma kuma a wurin Allah subhanahu wata'ala kana komawa baya saboda idan aka ce an rubuto maka shekara hamsin ko sittin ko saba'in to daga lokacin da ka faɗo duniya lissafi ya fara kaga iyayenka suna rainanka suna tarerayanka kana tashi kana tafiya kana girma su a wurin su kana haɓaka kana gawurta amma a wurin Allah subhanahu wataala kullum kana baya saboda da sanda an ce gari ya waye to a wurin iyayenka kayi gaba saboda yanzu yaro yayi hankali yaro ya girma yaro ya gama makaranta yaro yanzu ya samu aiki yaro yanzu yana sana'a yanzu yaro ma yana taimakon mu ka yi gaba a wurin iyayenka to amma a cikin sittin da aka rubuto maka ka cinye talatin kuma kullun duniya gari ya waye kana kusantan kabari ne kana yin baya a wurin Allah amma a wurin mutane ka ci gaba kaji yadda lissafin yake kenan a wurin Allah subhanahu wataala don haka idan aka ce ajalin ya sauka ba za a jinkirta ba sannan kuma ba za a gabata kafin lokaci ba daidai da daidai Allah subhanahu wataala zai anshe ka haka kuma idan jirkita alƙarya za a yi misali ka kama annabi Musa a lokacin da ya addu'a malamai suka ce sai dai shekara arba'in Allah subhanahu wataala bai ansa ba a lokacin da ya fir'auna abin nan addu'a ya la'ance sa ya yi masa jafa'i ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim a lokacin da waɗannan zafafan addu'a Allah ka nike su ka sanya su su kasance masu ƙeƙasassun zukata sannan zuka abin nan dukiyoyinsu ka ɗebe albarka a ciki lokacin da ya gama addu'an nan malamai suka ce sai da ya shekara arba'in Allah subhanahu ta ya shi addu'a bayan shekara arba'in aka ce to qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun yanzu lokaci yayi lokacin halaka fir'auna yayi amma ku daidaita da kai da mutananka kar ku kuskura ku bi hanya ko tafarki na mutanen da yake ba san abin da Allah subhanahu wataala yake nufi su da shi na alkhairi ba to don haka Allah subhanahu wata'ala ya shata ma kowace al'umma wuri da lokaci idan lokacin nan yayi Allah subhanahu wata'ala zai anshi rayuwar ɗan adam ba za a zo kafin lokacin ba sannan kuma ba za a ainihin jinkiri akan lokacin ba sau da yawa kana iya gani misali jirgi zai kwashi mutum misali a ce ya kwashi mutum ɗari sai ka ga mutum casa'in da tara duk sun mutu sai mutum ɗaya ne ya sha ba yana faruwa ba saboda shi Allah subhanahu wata'ala a iliminsa wato lokacinsa bai yi ba ko ko a'a mota ce za ku shiga sai zama na ce kowa ya mutu gaba ɗaya sai dai mutum biyu kawai su ne suka sha saboda su suna da sauran kwana ba mamaki su jinya ba mamaki ba za su yi ba amma lokacinsu a wurin Allah subhanahu wata'ala bai yi ba to tunda lokacin nan bai yi ba Allah subhanahu wata'ala ba saboda wasu sun mutu su ma ba zai anshi rayuwarsu ba don haka kana iya ganin mutum ya daɗe yana jinya kullum ana tunanin ma ai ko yanzu ko an jima ko gobe ko ɗazu misali amma sai ka ganshi ya tsawancin kwana masu lafiyar ma waɗanda ba a kawo musu mutuwa sai a waye gari duk sun ƙare shi yana nan ko dai yana jinya ko ko a ƙarshe kaga Allah subhanahu wataala ya tashi kafaɗarsa sai ka ji ana cewa kai wato cuta ba mutuwa ba saboda lokacin nasa bai yi ba amma idan lokaci ya yi, mala'ika zai sauka dukko wanda idanunsa na haihuwa suka yi tozali da mala'ika to ranar wani labari za a yi ba wannan ba saboda lokaci ya yayi shi sa Allah subhanahu wa Ta'ala ce likulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta je a ajaluhum idan ajalin wannan al'umma zo, fala falayar sa'a ba za su jinkirta lokaci sa'a ba wala takdimon sannan kuma ba za su gabaci wannan lokaci ba walan yu'akhir Allahu nafsan idza a ajaluha Allah ba zai jinkirta ma rai ba idan lokacin ta ya riga yi don haka muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mutu da imani na قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ara'aytum kace da su ku bani labari in atakum azabuhu bayatan idan azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta zo muku da daddare aw haran ko kuma da rana madha yasta'jilu minhu almujrimun menene wani abun gaugawa da mujrimai suke neman hanzarin saukanta saboda su kullum ba su da wata magana sai dai su ce to so kan mana da azaba mana wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al'azab saukan mana da azaba mana kafin ranar sakamakon in abu ne mai yiwa kullum magana su kenan a can sama suna cewa in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adabin alim idan wannan magana ta ka gaskiya ce muna so kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da wuta kararraga ta nan tana ci muna kallon ta kullum ba su da wata magana sai dai a saukan musu da azaba falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى illa مساكنهم haka suka gaya ma annabinsu to in wani abu ne da gaske wato ka saukan mana da azaba mana to sai shikenan wato annabi shu'aib kenan sai ga azaba yazo azabar da ta zo a cikin girgije sai suna tsammanin kamar hadari ne wato gajimare sai suna ce ai wannan wani girgije ne wanda yake gashi nan zai saukar da ruwa Allah saka ce a'a ai abinda kuka kasance kuna tinkaho kuna bugun kirji da shi na neman azaba ta sauka to azaba ce ga tanan kuma ita azaba damiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana ragargaza komai da umurnin ubangiji subhanahu wataala don haka irin waɗannan abubuwa sun tambaya to kace da su idan azabar ta sauka da daddare ko ko da rana menene abinda mujrimai suke mahanzarin sauka suna iya kare kansu daga azabar Allah ba za su iya ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun su da suke neman azaba azaba in azaban ta sauka da rana ko kuma azaba ta sauka da daddare to shin suna da abin da za su iya tsina nama kansu babu to Allah subhanahu wata'ala sai ya bamu labarin kuma yadda abin zai kasance idan da azabar ta sauka in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'ud na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat idan da kuna buki kuna cewa azaba ta sauka Allah saukar da azaba to ai ga badaru nan an yi an kashe mutum 70 daga cikin ku sannan an kama fursunonin yaki 70 in za ku dinga neman bala'i ya sauka to ga bala'in nan ya sauka amma idan za ku daina ku kame wannan ya fiye muku alkhairi idan da kuna sani in ko za ku koma cikin kafirci mu ko in ji Allah za mu koma cikin yi muku azaba ashe mutum ya dinga ikirari yana neman bala'i ya sauka yana neman wasu abubuwa ba daidai bane Allah subhanahu wataala yake cewa falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen a lokacin da azabar ta zo da suka ganta gatanin ta zo suka ce mun yi imani da Allah shi kadai duk abinda muka kasance muna bauta na kafirci yanzu mun rabu da shi sai Allah ya mai da martani falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana ai imani a lokacin nan ba zai amfani ba imani irin na fir'auna wanda lokacin da azaba ta zo yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin al'ana wa sai asaita ƙa'blu wa kunta min al ma falyawma jika bi badanika litakuna liman khalfaka aya imani irin wannan a lokacin da mutum ya haɗa kayansa gaba ɗaya imani baya amfani a wannan lokacin shi sa Allah subhanahu ta ke cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya a ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ألوكة وأن أبوه إذن سكهدو قبادا إيمان ما إيماني أقرشان لوكة بي أنفاني با كيسا ذاك إيماني ني كما يدى مكا كانتو دكو أبايا in ka ansa kiran الله سبحانه وتعالى tun الدنيا duniya كاسا shikenan داتي sami idan ko ka amshi kiran Allah a cikin kabari to babu sauran amfani sai dai wuta shi yasa Allah yake cewa qul ara'aytum kace da su ku bani labari ku gane mani in atakum azabuhu idan azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo maku bayatan da daddare aw naharan ko kuma da rana ma za yastajilu minhu almujrimun menene abinda mujrimai suke magaugawa ina ne za su tsira ina za su gudu ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون a lokacin da suka ga azaban gata nan ta zo ga dangada sai ya Allah mun ji yanzu mun gani ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah ka mai da mu duniya mu ma mu aikata ayyukan alkhairi kuma a lokacin nan fatal awan lokaci ya riga ya kai shi yanzu kai kana da dama ɗan adam saboda duk mutumin da ya mutu kamar yadda muke bayani idan ba ya samu taimakon Allah subhanahu wata'ala ba ya fado cikin mutane guda uku ba to shi shikenan fa sai dai abin da ya gani a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda ya tabbata a cikin muslim yatba'ul mayyita salata ahluhu wa maluhu wa waladu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid mamaci ababe guda uku ne suke bin sa iyalinsa dukiyarsa da aikinsa abubuwa guda biyu za su dawo iyali za su dawo dukiya za su dawo babu abin da zai rage wa yabqa amalo aikinsa kawai zai rage amma in Allah ya taimake sa ya fada cikin ɗayan mutane guda uku ba mamaki zai mutu a duniya amma aikinsa ba zai tsaya ba saboda ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath idan na mutu ka mutu shi ya mutu ita ta mutu aikinka yakan yanke sai dai ɗayan ababe guda uku sadaqatin jariya wato sadaka da mutum ya bada mai gudana awa ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da mutum ya yada wanda ake amfanuwa da shi aw waladin salih yad'u la ko ko yaro nagari wanda ka bashi tarbiyya irin ta islama yake maka addu'a a bayanka to ba mamaki ya zanto kai goro ne zaka mutu ba kai aure ba kaga baka cikin wannan ba mamaki ya zanto kai ba malami bane bare a ce ka karantar da mutane sun fa'idantu kaga baka cikin wannan ba mamaki ya zanto a ce kai ba mai dukiya bane bare a ce ka gina bohol ko kuma a'a kai wani abu da mutane za su karo na masallaci ko na islamiyya? to kaga yanzu in ba taimakon Allah ka samu ba ka tashi ba wancan ba wannan shi sa har kullum sai ka tambaye kanka me ya kai wa kanka me kai wa addini me ka gabatar ma da kanka saboda ba lalle ne ka zama ɗayan mutane guda ukun nan idan ku Allah ya taimake ka kana da dukiyarka yi yunkuri maza gina abin da mutane za su karu masallaci ko makaranta in Allah ya anshi aikin ta zama sadaka jariya in ko Allah ya baka yaya sa ido duk wahalar da zaka fada cikin ta ba su tarbiya irin ta islama su daga hannu su ce Allah ya ji kan baba ka samu taimakon Allah subhanahu wataala idan ko ilimi ne yi kokari ka yada shi ko yaya ne mutane su amfana da shi ka samu taimakon Allah subhanahu wataala amma idan ba wancan ba ba wannan ba to menene rage ma dan adam wanda zai karu ya ci gajiya da ta goma sun sa gaban Allah ran kiyama? don haka yana da kyau sai mu yi hattara mu lura mu san abin da ya dace da mu za mu dasa aya nan insha Allah an ce da ni lokaci yayi idan Allah subhanahu wataala yi mana aran rai zuwa gobe za mu tashi insha Allah akan aya ta 51 to akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum allah ya albarkaci zuriyar malam amin malam shin yana da kyau a yi askin ƙwaryen molo don na ga wasu daga cikin manyan mutane irin askin suke nan da suke yi a sha lafiya to kwalkwala kai wato ainihin waɗanda aka sani a cikin musulunci yahudawa ne suke yin wannan da kuma kawarijawa su ne suke kwalkwala kai kwalkwalkwal abinda mu da hausa mu muke cewa ƙwaryen molo to amma idan ya zama na mutum yana da lalura misali ko irin ƙuraje a ka, ko kuma ƙwarƙwata misali babu laifi ko kuma irin dandrop amosa ne irin naka babu laifi yana iya yin wannan aski amma asalin waɗanda aka sani da wannan idan ba a aikin hajji ko umra ba nan ne ake so ka share kan gaba ɗaya sai kuma mai laluran kai kamar yadda na faɗa asalin waɗanda suke wannan aski wato su ne yahudawa da kuma kawarijawa mu kuma an ce kada mai koyi da waɗannan mutane mai tambaya ta biyu ce Allah ya ƙara wa malam ilimi mai albarka amin malam mai kyakkyawan me ya kyakkyawan abin yi ga wanda miyau ke yawan taron masa a baki to wanda miyau ke taron masa a baki akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi a kan cewa in tarawa yake yi ya dinga haɗewa wannan yana iya karya masa azumi to amma dai magana ce mai rauni saboda ba wani abu bane daga waje daga jikinsa yake to amma babu wani abu da za a ce kai sai dai in miyan ya taru ka zubar sannan kuma sai ka yi ƙoƙari ka samu likitan ka ya bincika domin akwai abubuwan da ke haifar da haka idan dattin ciki ya yawa ko majina ta mutum yawa ko kuma abin nan ya zama na cewa yana da extensive malaria wato malaria ta masa yawa wannan yakan haifar da tara yau a baki to yana da kyau sai a tuntuɓi masana a gano wanne ne a ciki domin in sha Allah a magance matsala wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara mana lafiya da ilimi da kuma jin tsoron Allah amin Allah ya kare malam daga dukkanin fitina duniya da lahira amin Malam tambaya ta ita ce dan uwana ne ya rasu shi tela ne ya bar kayan mutane na dinki wasu mutanen su basu zo sun ansa ba kayan su ba wasu kuma sun zo sun dauki kayan su to amma har yanzu akwai ragowar kayan kusan shekara hudu kenan ba wanda ya zo ya nema to malam shin dan Allah ya zan yi assalamu alaikum wa rahmatullah to abinda za a yi za a sadakar da waɗannan kayayyaki ga mabukata da nufin cewa Allah subhanahu wataala ya kai ladan ga waɗanda ga mutanen da aka rasa waɗanda ba a san ko suwaye ba a sadaukar da kayan ga mabukata ko marayu ko irin waɗanda ake ce mai yan gudun hijira ko dai kuma wani mutum wanda ba shi da shi a bashi da nufin su waɗanda suka kawo kayan ba mamaki sun ji ya rasu amma ba su san inda za su je samu kayan ba to a sadaukar da nufin Allah subhanahu wataala ya kai masu ladan wannan ainihin abu wannan shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da karan eh, kwana ya sa ka fi haka amin malam dan Allah menene hukuncin daukan hoto a musulunci to maganganu na malamai an sassaba sosai game da abin da ya shafi hoto amma zance mafi dama dama wato barinsa shine yafi saboda akwai ɓannan kuɗi a cikinsa akwai kaza kuma bincike na baya-baya ya nuna cewa hotunan nan da muke sawa mu girgirki a ɗakuna wato shaidanu sukan shiga cikin waɗannan hotuna suna cutar da mu ko kuma cutar da ainihin iyalanmu kaga barin sa wato ya fi. tambaya ta bai ce malam shin family planning ya halatta a musulunci in ya halatta ya ya kamata a yi don Allah malam a sa mahaifiyata da ni kaina da sauran musulmai a cikin addu'a a sharuwa lafiya to bukatunmu da naka da na mahaifiyarka in kuma ta rasu ne Allah ya ji kan mu in kuma bukatu ne Allah ya biya mana family planning ya danganta idan mutum zai juya zai yanke mahaifa ne gaba daya ko kuma ya ce shi ba zai sake haihuwa ba malamai sun yi ittifakin wannan haramun ne ba daidai bane amma samun tazarar haihuwa wannan malamai sun ba da fatawan cewa babu laifi a cikinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisai da dama sunan annabi sallam ya kasance abin da ake cewa azlu wato ga waɗanda suke halartar majalisi ana mukan ce tuntsire a wajen murhu ko tukunya misali shine a lokacin da aka zo abin nan misali kana tarayya da iyalinka maimakon ka yi juye a cikin murhu sai ka yi juye a wajen tukunya wannan ya halarta misali a musulunci don musulunci ya ba da dama ban san ko ana fahimta hausan ba eh, don haka wannan babu laifi in shine za a yi saboda hadisi ya tabbatar da wannan ya ma fi waɗannan ƙwayoyin da ake ta sha domin ƙwayoyin suna da illoli a cikin mahaifa kamar yadda likitoci suka tabbata to wannan ya yi tambaya mai tsawo ya bugo amma ya mana haƙuri insha Allah zuwa gobe saboda ƙarancin lokaci za mu karanta ainihin abinda tambayar tasa ta kunsa insha Allah muna fata abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ni ma da kaina kuma ina neman addu'a wurin 'yan uwa da suke nan da waɗanda za su ji karatun da muka yi akwai ɗaya daga cikin malaman makarantar mu wanda masu garkuwa suka kama shi ana kiran shi malam Harun Musa amma ba majabaki ba shekaran jiya yana kan hanyar shi ta nan burku suka kama shi an fara magana da su sun ce suna neman miliyan goma to wanda suke magana da shi ɗin ya nuna musu cewa to almajiri ne ma sai an zo an nemi taimako to wai dai za su nema a dai ci gaba da ƙoƙarin tarawa har dai a zo a kai ainihin abin da za a haɗu so da Allah ina so a sanya shi a cikin addu'a da duk wanda zai ji wannan karatu ya masa addu'a Allah ya kubuto da shi lafiya ana cikin wannan kuma sai wata diyar abin nan ɗaliban mu ita kuma dai a makarantar ita kuma aka kama mijinta a jiya a nan hanyar katare hanyar abuja shi ma to har yanzu dai ban ji wani abu daga gare ta ba amma duka mutane biyun suna hannun waɗancan mutane don haka muna muna bukatan addu'a da ma waɗanda aka kama na dukkanin 'yan uwa daga ko ina ne Allah ya sa su dawo cikin iyalansu lafiya ba tare da ƙwarzane ya same su ba wani bawan Allah ya ba da sadakan Qur'ani yana barin addu'a shi ma da mu da shi Allah ya anshi addu'a mu abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta wuyan mu daga wata zuwa aljanna iyayenmu da suka gabace mu Allah ka ji kansu da gafara yaran da muke haihuwa Allah ka bamu waɗanda za su tausaya mana su yi mana addu'a a bayan mu fandararrun mu da 'yan mata Allah ka shirye su shirin addinin musulunci abinda ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganinsa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wannan fitina da ta dame mu Allah ka iyakance mana ita wannan tsada da muke ciki na rayuwa Allah ka kawo mana ƙarshen sa. waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su ƴaƴaye na gari waɗanda suke da ƴaƴayen kuma Allah ka ba su kintsatsu waɗanda suke da fantararru kuma Allah ka shirye su cikin addinin musulunci waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna ya Allah ka ba su matsuguna Allah ka ba mu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka a cikin dukiyoyinsu masu kayan sarki da suke aiki don addini sannan don al'umma su karo Allah kai musu taimako wannan shugaban ƙasa namu Allah ka taimaka masa Allah karka bar shi da dabararsa Allah ka taimake shi da taimakonka Allah ka haskaka mashi na kewaye da shi ya gane su wane ne masu taimakonsa da gaske don Allah sannan ka haskaka mishi ya gane su wane ne suke masa zagon aza don mutumin da Allah ya san babu alkhairi a rayuwarsa ga musulunci da musulmai Allah ka kama shi kamu irin na Yahudawa da Samudawa waɗanda suke ma gwamnatin nan zagon ƙasa idan masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su ya Allah idan ba za su shiryu ba Allah kai mana maganin su kai musu abin da ya dace da su don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya daga makami a kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh, eh,